Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanku da kasancewa da Malala TV. Insha Allah bidiyon mu ne za mu muku jawabi ne akan yadda kowa zai je ya gyara referral din shi ga wanda ya san bai rijista ta karkashin wani ba a Sidra Bank. Ma'ana mayan na Sidra da ake yi in ka san cewa ba ta karkashin wani ka shigo ba to ga yadda za ka yi ka je ka saka referral a referral ɗinka ma'ana dole sai ya zamana ka shigo ta ƙarƙashin wani in ba haka ba in aka yi lancin ɗin koyan ɗin za ka iya rasa naka saboda haka kowa sai a hanzarta ya je ya yi kamar haka kamar yadda kuke gani nan a fejin ka na farko za ka yi click akan ka kenan in ka yi click akan ka kamar haka sai ya buɗe ma kamar haka da ya buɗe maka kamar haka za ka ga a ƙasa ga inda aka saka wannan add referral ɗin gashi da kai click akan shi zai buɗe maka kamar haka da ya buɗe maka kamar haka to nan shine zaka saka email na wanda ya gayyace ka nan shine inda aka saka email na wanda ya gayyace ka nan wajen saboda haka a ga wanda Allah ya sa bai shigo ta karkashin wani ba to zai iya amfani da email dina? misali nan ga username ɗina mabba 380 to kai da za ka ƙara a gaba shine ne gmail.com m 380gmailcom amma wannan h ɗin ta farko ba za ku yi amfani da ita ba kawai mabba 380gmailcom duk da cewa ma zan rubuta ko da ke ba sai na rubuta ba kawai mabba abba 3 at gmail.com da kayan insha Allahu za ka saka a wajen lafiya lau da ka kammala sakawa sai ka ɗan nuna submit ɗin shi kenan insha Allahu za su ce maka abin ka ya successfully ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum